ki Bismillahirrahmanirrahim وَفِي مُسَاكِ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْحَوْنِ إِذْ أرسلناه إلى فرعون بسلطان فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلناه إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد مرتدين سفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ne biyu ga watan al-muharram hijar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wa'azina na farko a wannan shekara a wannan gari ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da biyu manya-manyan malamai da manya-manyan shugabanni da manya-manyan alaramomi da manya-manyan ɗan agaji duka muna muku assalamu alaikum wa rahmatullah Wani ya riga ya kammala ga kuma babban malamin mu yana tafiya zai muna wa'azi wannan ta sa an rama za ka karanta muna ayoyi guda biyu kacal domin mu yi bayani a kan su a gurguje saboda dare na yi kuma ga malar zaune. Wanda wani na ayoyin malar Suleiman bawa liman ya karanta ɗaya yanzu kuma har ya yi bayani a kan ta Allah ta da alɗai. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحب النور بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Allah mai girma da ɗaukaka kamar da malam mai ibn bayani yana kiran mutane da nau'uka da hasali daban-daban a wajen kira. Sai ga shi a wannan wurin sai kira masu imani. wani lokaci sai ya kira mutane wani lokaci sai ya kira ƴaƴan adam amma a wannan gurin sai kira masu imani yace ya ayyuhallazina amanu tajibu lillahi wa lirrasul ya ku inda kuka yi imani da Allah ya ku da kuka yarda da Allah kuka yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuka yadda da mutuwar nan da malam jamilu kan yi na bayani a kan ta da sauran malamai a yanzu kuka yadda da take kiyama istajibu lillah wallahi ku karba kira Allah ku karba kira Allah wa istajibu lillahi wa lirrasuli ku karba kira Allah ku karba kira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan kiran na Allah da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baka da wani mai kiran da ya kai kiran manzo Allah baka da wani kiran da ya kai kiran Allah kiran shugaba yana da muhimmanci kiran shugaban kasa yana da muhimmanci kiran gwamna yana da muhimmanci kiran basarake yana da muhimmanci kiran malam yana da muhimmanci amma wallahi babu kiran da ya kai kiran Allah da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ce ku karba kira Allah malamai suka ce da Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ajibu lillahi wa lirrasul suka ce wannan sai iya yadda sakon amma sai aka zo da ƙarin silum da ta'un malaman luka suka ce kuma ziyadatul huruf wato tattabi ziyadatul ma'ani ƙarin haruffa a kalima yakan bayar da ma'anar ƙarin ma'anoni da an daga zinun da ta'un ai da ana nufin ku karɓa kiran Allah ku karɓa kiran manzo Allah to amma ga zinun ga ta'un yanzu imamul qurtubi yace ana nufin waɗannan haruffan guda biyu ƙari ne malamai suka ce ba ƙari ne ba wanda baya da fa'ida ƙari ne mai fa'ida wanne ne ƙari suka ce ana nufin wannan kiran kira ne wanda ya karu bisa ga yadda ake bukatar karɓawar kowace kira domin kamar yadda muke bayani kira masu Allah ya sha bamban da kiran kowa kira Allah ya sha bamban da kiran kowa kiran manzo Allah in ya kira ka jiya zaka karba ya kira ka yau zaka karba ya kira ka shekaran jiya ka karba yau zaka karba gobe ma zaka karba ya kira ka ka gyara sallah zaka gyara sallah ya kira ka ka gyara tauhidi za ka gyara ya kira ka kai azumi irin na manzo Allah za ka yi ya kira ka kai salati irin na manzo Allah za ka yi ya kira ka kai zikiri irin na manzo Allah za ka yi ya kira ka kai karatu alqur'ani irin yadda manzo Allah ya zo da shi za ka yi ya kira ka ka iyaye za ka yi ya kira ka ka malamai za ka yi ya kira ka kai da'a da biyayya ga shugabanni za ka yi ya kira ka ka kyautata ma iyayenka za ka yi ya kira ka zuwa za ka yi karatun sunan manzo Allah za ka yi ya kira ka za ka so manzo Allah za ka yi ta ka so manzo Allah ya kira ka za ka bi manzo Allah za ka yi ta za ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ne sunna tsagorarta kana shirye da ina annabi ya kira ina Allah ya kira za ka karba ba ruwanka da kiran wani idan kiran wannan mutumin ya saba mana Allah ko ya saba mana manzo Allah za ka ake nashi duk girmansa za ka ɗauki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan ibadar da za ka yi za ka yi ta a kadan yadda manzo Allah ya koyar irin tsari na manzo Allah in za ka yi sallah sallu kamar aiki muni usalli in za ka yi hajji kuzu annima na dika idan za ka yi azumi nan ma dai za ka iri na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan ibada za ka iri na manzo Allah saboda na manzo Allah ya yi na kowa don shi manzo Allah aka aiko da addini shi manzo Allah aka ke ya koyar da yadda ake yi ba za ka zo da sallah ba wacce ba annabi ya koyar da ita ba ka ke kuma kana sallah wani ya zo ya yi sallah gaban manzo Allah shek Abubakar Giro ya karanta da mu na hadisi jiya. ya zo ya yi sallah yawa manzo Allah sallama manzo Allah ya karba sallama yake irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka ka canza sallah dan sallar ba yi ba ya mutane in safar in za ku yi sallah ku yi sallah irin ta manzo Allah in tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya mutane in safar in safar ku karba kiran manzo Allah in za ku yi salati ku yi salati irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatin da manzo Allah ya koyar ya yi salatin kowaye wallahi wanda ya zo ma da salati ka ɗauka cewa na manzo Allah ya yi nashi daraja na manzo Allah ya yi shi kima na manzo Allah ya yi shi zama yardacce a gaban Allah wanda ya zo ma da zikiri ka tambaye shi na manzo Allah ne ko na shi ko na malaminsa ko na shehu idan ce ma na shi ko na malami ta ko na shehu a je mai kayan sarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ce ma salatin ba na manzon Allah ne ba babu shi a Bukhari babu shi a Muslim babu shi a Tirmidhi Ibn Majah ma babu Nasa'i ma babu Muwatta Malik ma babu Iziya ma babu Risala ma babu babu babu babu a je mai kayan sa ka dauki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama me yasa don na manzo Allah shi ke raya ka na Allah shi ke raya ka istajibu lillahi walin rasul idza da'akum lima yuhyikum a lokacin da suka kira ku zuwa ga abunda da zai raya ku wallahi dukkan ibadar da manzo Allah bai koyar ba ba raya ka take ba kake ka take yi ba raya ka take ba nakka ka take yi je ka dauki misali talati muke magana na manzon Allah yanzu malamai suka karanta da mu muhimmancin zikiri wanda manzon Allah ya koyar suka gaya muna fa'idodinsa tun daga malam Adamu har zuwa malamin da ya sauke yanzu sun gaya muna muhimmancin zikiri irin na manzon Allah je ka karanci zikiri na manzon Allah kaga irin Ka kaga irin yadda yake da larabci mai daɗi tsari mai kyau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك je ka binciki salati je ka binciki zikiri wanda shehuna suka kawo Allah ya kai wannan daɗi tsakani ga Allah je ka bincika ka jiya ga salatin manzon Allah sallallahu wa sallam yana cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin innaka hamidum majid da ruwayoyi da yawa cikin bukhari da cikin muslim da cikin tirmidhi da ibnu majah da muwatta malik da sauran littafan kunna da dama annabi ya koyi da yake ake salati je ka dauko wanda manzo Allah bai koyar ba Allah manzali ala Muhammad arba da ilma wala da wala hatim ilma da baka Allah bil haqqin bil haqqin wa Allah ya kai wajen dadi tsakanin ga Allah hakka kaka kaka kaka ya kai to wannan da dama dama je ka dauki jauharatul kamal da ke yi a masallatai wanda suke cewa ba ka iya karantawa sai ka yi alwala ba ka iya taimama ka karanta in ka kuskura ka karanta ba tare da alwalla ba za a yi salku za a ɗebe ka gaba ɗaya za a kore ka za a yi dismiss ɗinka za a raba ka da ita ka taɓe ka lalace wai don ka karanta babu alwala ga ƙur'ani ma Allah ya yi ka karanta ba da alwala ba Qur'ani Allah ya yarda ka karanta ba da alwalla ba ya da ka karanta da taimama ya da ka karanta ko ba a ruwan laka a alqur'ani Allah ya da amma su tasu suka ce ba su yadda ba kuma kakka sokinta اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والحقيقة في غير الحمية كما القمر والعرب الرمال دو الله ساكي كما دو الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه من كرم رحمه الله صلى الله عليه وسلم كما كرم رمض وليقوتة المتحققة الحاجة بمركز الكهول والمعاني والقضاء تايدي لون أنت منذ الله يا متاني إن سفر أهل السنة كنا كرم كنا كذوك بأنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا متاني إن سفر ana son ku bi zikiri iri na manzon Allah ana son ku yi salati iri na manzon Allah ana son ku yi salati iri na manzon Allah wasu turko in suka ji muna cewa abi na manzon Allah a na duk wani shehu wanda ba na manzon Allah ba sai a ce wai mu ba ma son manzon Allah mu da muka ce abi manzon Allah wai mu ne makiyan manzon Allah kai da ka kinkiro taka ba ta da alaka da manzon Allah kake aji ta manzon Allah abi taka wai kai ne masoyin manzon Allah la haula wala quwwata illa billah in ka idan qismatun biza wannan hukunci dan ya hukuncin kenan wanda yake kabi manzo Allah in zaka yi salati kabi manzo Allah in zaka yi zikiri kabi manzo Allah in zaka yi sallah kabi manzo Allah wajen halayenka da ɗabi'unka a wajen shigarka a wajen fitarka a wajen zamanka a wajen tafiyarka a wajen maganarka a wajen abin abincinka a wajen a wajen a wajen a wajen duk kalmar da Allah sallallahu alaihi wa sallam wai a hakan kuma wanda yake ma haka wai saboda shi yana da taji da wanda ba ta manzo Allah ba wai ita kuma yake son abe ne zai lallabowa bayan fage sai yake ma wai kai ne maki manzo Allah don ya nisan ta mutane gare ka ya raba su da fahimtar abin da ka zo da shi na karantarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har yanzu ahli sunna suna fara suna ta wa'azi amma ko da hakan wai wasu idahumai har yanzu sun gane sun kasa gane sirrin da ya sa waɗannan mutane suke kiyaye ga ahli sunna sun kasa gane sirrin da ya sa waɗannan mutane da ba su yadda da ahli sunna ba har yanzu saboda su ahli sunna ba sa ce ma kai yi sai annabi ya yi ba sa ce ma ka bari sai annabi yake ka bari kuma idan suka ce ma annabi ya ce ka bari ba haka suke faɗa ma ba sai sun ce ma ga hadisi na bukari ya kana bukari kina ka dauka zaka iske hadisi sai sun ce ma ga hadisi na abu muslim in kana da muslim ka dauka zaka iske na hadisi yana na amuwar da malik yana nan yana nan yana nan yana nan sai sun ga ma inda yake amma nasu za su faɗa ma kawai shehu yake kuma in shehu yake baka tambaya in ka tambaya baka da albarka wai baka da ladabi baka da biyayya don kai tambaya mu ko ko ki tambaya ka ce ka maka kiruna zaune shine babban malamin mu kana tambaya ko ka tambaye shi zai baka hanta ko ji sai wanda bai sani ba zai ce ma bai sani ba ka bari ya tambaye ko shi akwai na gaba gare shi ko kuma kai ka wuce gaba ka je kai tambaya kai ahli mutanin in takibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu wa alamu sha maka cewa tsakaninka da zuciya ka ji wa'azin sunna ka ji kira zuwa ga sunna ka tsaya kana zabirta ka tsaya kana shawara wallahi dai Allah kuma ya yi ma zuciya daga nan kuma sai ka kasa ganewa daga nan sai ka shiga da jahannama ya Allah ka kare mu wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ma lam yusib magana guda biyu magana ta farko magana da yawa amma suna koma magana ɗaya magana biyu ce magana ta farko dai Allah yana iya lokacin da aka kira ka kakkiya sai Allah ya hana ma ganewa domin dama zuciyar da sana tsakani ya so Allah kamar da hadisi manzo Allah ya nuna yana juya zuciyar yadda ya ga dama yukan libu ha kai ya sha sai ya hana ma imani saboda yayi ma kwanci mai an kira ka ka ji ayar Qur'ani ka ji hadisan manzo Allah Sheikh Abubakar jiro wa'azi ne ya kawo gare ka shekara wa shekaru kana saurare wa'azi ne yana cewa ka bi sunna kai shi kunne kuwa to ban wannan zai sa yanzu Allah ba zuciyarka wannan take magana ta farko kenan magana ta biyu suka ce abin da ake nufi kamar yadda imamu Zama a jari da Alusi suka rinjayar suka ce abin da ake nufi in ka ji kira Allah ka yi maza maza ka yi wuf ka je ka karba in ba haka ba ba mamaki Allah ya zo ya karfi rayuwarka tun ba ka karba ba Allah ya karfi rayuwarka kamar duniyar nan تعملون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كجسر فتنة دا إذا تظلمات تياوا كوالإن تسمي ذلك تكري تم بلا يا جيرا توكنو تم موريا جيرا توكنو تم وانيني يا توكنو مجرد يا توكنو كن سامي إلو كن جالي شي ينا توكنر الله ينا بدئة ينا شركة ينا كنفاني لآية القرآن ينا شركة kuka kyale shi musiba in ta zo wallahi za ta kame da ku gaba daya lokacin da ayat ta sauko wannan ayat da ke cewa la tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku kada karun ku zuwa ga halaka wasu sabai da suke fahimtar fitinar da ake nufi ana zuwa ga halaka wai ana nufi wai shine kada mutum ya ce kada kai ne inda zai wa inda zai zuwa sai abu ayyuba al-ansari ce ba shi muke nufi ba abinda ba shi Allah ke nufi ba Allah yana nufin karka kuskura kafin za su zo su yake ko kada kan gusti halaka da idan ka zo Niger kace a gwada ma kirista guda dan Niger wallahi ba a gwada ba shi idan kace a gwada ma fa guzu guda kirista ba a gwada ma ba zama mai guda kirista ba a gwada ma ba ni guda kirista ba babu shi amma yanzu ga kiristoci suna shigowa suna amfani da dukiyarsu suna jan fulani suna shiga cikin kiristanci suna jan kuzaye suna shiga cikin kiristanci suna jan wato labarmawa suna jan kabilun waɗanda suke musulmai ne suna jan su suna wa cikin kirkoci masu kuɗin kowa ya fi baki ya shiru ya kyale wai kai ya ba da kuɗi a je a yi awa? kai ya ba da kuɗi a taimaka ma inda bayan Allah kirkoci na ba da yan jika biyar na ba da dan omo na ba da yan kaza ana ta fata waɗanda suna zama kiristoci sannu sannu nan gaba za ku tare makamai sai ku zo kuna yaƙi wa junanku ko haɗa ku da faɗa daga nan wata. wato kun je kun ka ka kuke na ilil tamuka ga kudi Allah ya baka kaki taimako ga ilimi Allah baka kaki da'awa shi nan daga nan sai kun din na addasa su cikin ku sai su koma ya ku suna yaki da ku wato bi hadaka Allahumma bi hamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah